بالله من الشيطان الرجيم أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka da ana cikin الذي أبوه وكيف أو أن مدينة البركة تسقطه أو أن مدينة الإسلام على البركة لك أن تزيد من الإسلام ألا تعالى أجلس أو أن وجل البركة وجب رمضان يومنا الشدة أو أن وجل البركة لا يكون الدموية كتليه إلى أربعين وكبعين جرم الله صلى الله عليه وسلم لمنصد ومدينة wani daidai da ashirin da takwas ga watan uku na shekarar dubu biyu da ashirin da uku ta miladiya muna karatu a cikin suratul ahzab jiya mun tsaya a kan aya ta arba'in yau allah ta zama kuma daga aya da suke biye da ita wato aya ta arba'in da kaya kuma ita ce aya ta karan domin yanzu allah na cewa cikin ta ya ayyuhan ladina amanu zikrullaha zikran kathira ya ku waɗanda suka yi imani wa ambaci Allah ambato da yawa ko kama umarni daga Allah na ambace shi kuma ba kawai ambato ba ambato mai yawa ibn kafir yana cewa babu wata ibada da Allah ta'ala ya take ta take ba kai cewa ba adadi kaza ba haka nan kuma ba yanayi kaza ba cikin kowane yanayi kuma cikin dukkan adadin da ya sawwaka فمن أمر الله سواي اذكر الله ذكرا كثيرا هو شاهد سوى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كما يقول ان كان امرك الله عزيز هو المؤمن هو اول شيء هو قوة يقول ان الله لهم مليك الله او مجيد فنون امرك يا زمان كمان الله الله لهم ما لا يبين لمن الله ولكن إن الله يقيد الله وذا الله صلى الله عليه وسلم يقيد الله الله أكبر كيف قيد المخلف دون دون هو يقيد المخلف ودون دون لكي أدري كذا ولكن من الرسول دولة هذا الذي يجيك ويقيد من أدري الله يقيد كل ما أدري سبحان الله تعالى دون دون بيجي كل ما أدري الحمد لله إلا بدون دون بحيث وأنا ما أمتأنا أمتني يوم annabi sallallahu alaihi kuma ya koya ba ya ce idan kai sallah kai ambaci Allah 30 da uku haka ita annabi sallallahu alaihi da ya kai idan kai sallah kai sai subhanallahi 30 da uku alhamdulillahi 30 da uku Allahu akbar 30 da uku Allahu akbar da Allah sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu duk la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so kai to zai samu abubuwa da dama ne kamar ya isar da mutum goma daga cikin bari isma'il haka nan daga cikin allah zai sa masa tsaro daga shekar a wannan yini gaba daya haka nan idan da dare fara har yawa gari allah zai sanya masa tsaro haka nan ire-iren waɗannan akwai inda mu zana kula da yake cewa mai guda guda kaza ko mai guda ɗaya ko an ga iyakai kaza da so mace ba a kan yadda ya sauwaka Mun kana so ka ɗaukan ka kana iya wa kullum ka yi su na da so kaza kullum ka yi la ilaha illallah su so kaza kullum ka yi alama a kan kaza ba kuma mana amma ka ka ɗauka wajibi ne a kan ka dole dole sai ka tunda Allah da yau da ta maka ba Allah ta kuma wani yau da ta maka ya ce dole in kana so ka zama tare da shi ka zama karkashin sa ka zama ɗan ƙungiyarsa sa to sai kai ambatan Allah kullun kaza dole sai kai kaza kawai kan shi wajen ta maka Allah Allah ce wa ya ayyuha alladhina amanu zkuru Allah dhikran katira wa ba ta Allah mutum dole yawa wannan bai wajen ta mana Allah bai wajen ta cewa dole ga iya adadin da za zaka ba za ka kada wani Allah maka yake ga iya adadin da za zaka yi amma هكذا وسبحوه بكرة وأصيلا بمعنى تسبيه الجرم وضاوة ده تركك ومعنى تسبيه إن تركك ألا إذا بك النجاح دوب أن تطبع سنة تسعة وألا يا أنت فهي إلا وإذا بك سبحان الله معنى تركك ألا إذا دوب أن تطبع سنة تسعة الذي وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يسلي عليكم ألا تجيني ظن في السماء أجلوك وملائكة هنا ملائكة قال الله لا ثلاثة لهم ملائكة الله ثلاثة لهم ملائكة يا ثلاثة ألا إيدين لهم ملائكة ثلاثة ملائكة لهم إمام البخاري أنا ويزول أبو العالية ينا سوى ثلاثة ألا تباين تشين يبوه ألا يبيت تجم ملائكة مكتن كعب ألا يأمر تباين تشين يبوه يبقى مسلم wannan shi ne salatin da Allah ke bayan da ake cikin a ah, shi da ma'anar salatin da Allah ke bayan wasu kuma da idan tafi da kawo suka ce salatin lahi ala ibadi ne ita ce rahama da haka da zai salli alaikum shi ne wanda ke salati a kare ku ma'ana shi ke jin kai a gare ku da haka da waɗannan ma'ana biyu ba matsala idan suka hannu a cikin wannan salatin Allah da bayan shi ne Allah ya yabe su a wurin mala'iku makusanta sannan kuma Allah ya ji kansu duk wannan salati ne na Allah da bayan sa wa mala'ikatuhu mala'iku su ma tana salati amma salatin mala'iku ya rubuta da salatin Allah shi salatin Allah ya koyi salatin Allah jin tsaye su kuma mala'iku salatin shi ne su nema wa mummunai gafara haka nan salatin shi ne su yi addu'a mai kyau ga mummunai to za ka salatin mala'iku a neman gafara da kuma ah, addu'a كما يجب أن سورة ألا جاء الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا هنا لمن ذكر المؤمنين ولكن ربنا وفيك كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فأول شيء في القرن ولا يعود suna من yawon kawo yalwa su komai da dan haka muna roƙonka ka zuke ka yi gafara lillazi zai ta hagu ga waɗanda suka ta wata ba musa ne ka suka zuke farin ka wata ba musa ne ya ka wakihin azabar da ne kaga wakihin azabar da ne wani addu'a ne bayan sun nema mummune gafara kuma suka yi mummune addu'a Allah ya kare su daga azabar da ne هو وانا كده بتقال اقوم اجتناد السؤال ده قالوا فاق على اسئلة سيدة الله وهذا نجمور فاق على اجتناد السؤال ده قالت يا ربنا وادخلهم جنات عدن الذي وعدتهم ومن لها من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وبهم السيئه قالوا المؤمنين فبقول وإنهم عذاب الجحيم فسجد لك عذاب الجحيم na biyu ko amara wa da kan nuna na fi adali ne na biyu a tafi Allah ka shiga da su aljanna a madan wamiya wata kai musu alkawari da su da zuri'ar da batan su zai su shiga cikin wani alwa da suka ce wa ihi musayi a kuma Allah ka tsaye da ke da da da bai da munanan ayyuka wannan shi salatin mala'iku ga mummai shi ne addu'a da neman gafara Allah ce to Allah ke yin salati a gare ku na yabo da rahama mala'ikun da su ma suna salati a gare ku na neman gafara da kuma addu'a duka Allah ya yi haka ya sa mala'iku sun muku nasu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur domin ya fudda ku daga dukkai zuwa lafiya daga bata zuwa ga shari'a daga halaka zuwa tsira duk domin haka Allah ya ce muku wannan salati da yabo da rahama kuma ya sa mala'iku su ke muku da istighfari da addu'a duk dan Allah ya kudda ku daga dubbai na fata dubbai na jahilci zuwa ga duhun hasken ilimi haka nan dubbai na halaka duhun na halaka zuwa ga haske na tsira da sauran Allah ya ce wa kana lil mu'minina rahima kuma Allah ta'ala ne musu wa tilkal azal kuma wallahi zalika zai gushe ba mai jin kai ne ga mu'minai Allah yana da jin kai ga mu'minai yana da tausayi ga mu'minai wata rana wata Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kuma yaki ya ka tara bayi cikin bayin da akwai maza akwai mata can sai ka zo ta mata a firgice ga ta nan a firgice ta firgice ba ta cin komai ba ta ganin komai sai duk gudu ba ne hankalinta ya tashi tana ta duk gudu sai ka ga ɗan da ta nema san da ka gan shi ka gusa wani irin ɗauka ka rungu mai shi a cikin ta sannan ka za ka da shi da sabai kuna ganin matan nan tana iya yadda ta jefa kanta na a wuta alhalin tana da yadda za ta yi tsira da shi suka ce ilahi yadda ta ke da tsananin jin kai da tausayi da so ga wannan yaron sannan shi ta sani jin ɗan da Allah ke wa muminai ya fi jin kai da tausayi da kauna da wannan baiwa da kauna kauna Allah ta Allah ne jin kai ne da mu idan kuma gare shi yana da jin kai yana da tausayi da ba da tausayi tahiyyatuhum yawma yalqawnahu fala tahiyyatu gaisuwa gaisuwar su a gani gaisuwa zuwa gare gaisuwa masa da aiki ko ne zama an jirgin da gaisuwa zuwa gare su ma'ana gaisuwar da suke yi su sai zama tabiyyar da ku wasu. yau mai ɗaurahu ranar da za su sami da Allah ita ce salamu ita ce salamu aminci kamar da Allah ke cewa tabiyyar da ku fiha salamu tabiyyar gaisuwar mu gaisu a tsakaninsu gaisuwar su ita ce salamu sai zama da an jingina masdar zuwa da fa'idar da kamar da aka ce kira a zai فبعد القراءات بين القراءتين زي معنى قراءتين زي بعدين كده عندك قراءة القرآن قراءة قراءة القرآن تجيب قراءتين لأهل القرآن فبعد قراءة دي شيء مثلا إن أنزل بها كده وأن يحيك فاتي أكان إضافة إلى الفاعل قراءة زي قراءتين زي قراءة القرآن قراءتين لأهل القرآن في إضافة إلى الوصول دون أن الله تتهيئ يوم يلقونه السلام هو ليه زمان كريش وصف ليه زمان أن إضافة إلى قائد زمان قراءة بين ليه زمان تهيئة أنا كريش وصف كريش وصف مليك وجونا إذا السلام في جديد وسائل سورة يونس تهيئتهم فيها سلام هو كل زمان إضافة إلى المفعول إضافة في هو المفعول وأن أبي أمرها تهيئتهم في زمان كريش وصف أحكي فمن أنت قراءة القرآن أهل من قراءة الأكيد والقرآن وقراءة القرآن فيهما ونما في أنه أنت من أنبار شيء غير ذلك ولو فإذا إلى المقول حين تبيتهم بيسود أجل نصر وأين تبيتوا أن بيسوا في نحن ذاك تبيتهم يوم السلام سلام إذا معنتها بيسوا كألا زي المسلم أو نرانا يوم يلقونه رانا فلا هذا الشيء بيتي سلام سلام فمن على السلام أولا للرب الرحيم سلم مدنا لدخو بني ميرامة ميزين بي سلام أولا للرب الرحيم سلام فمن الرحيم سلام أولا للرب الرحيم أنا يعني وانا هو وانا سلام أولا للرب الرحيم أتاكوك وأقول يا سلام دون جن إضافة إلى المقبول أنغاني ونقول إذا كثير أنت وما احتجت فلها إذا تتبين في واقف ظاهر واقف ظاهر جن تهيته معنى تهية بيت ولا ألا في المسلم ليس كذا مبين والله ابن جرير شكرا لله تواجه جواد حياتهم يوم يلقونه سلامة الله وسلامة قوة بين أخيه mummunai da kanin su su ya su suna yi wa juna sallama salama kamar yana wata ayin surat ne wata hiyar da mutum ya salama haka nan Allah ya nemi su sallama salamun tsaunan na ramin rahim haka nan mala'iku ma kamar da Allah ya ce wani mala'ika ce da kuluna alaihi min kulli barin salamun Su zuwa mala'iku suna kira su da nan sallama don haka kowace sallama ka ɗauka ta yi وأعد لهم أجرا كريما وعلى من كان لله نجيب معه lada na karanci shi ne aljanna Allah ya da daga aljanna ya yi kira a gare su ya zama da kuma yin kira a gare su domin ya fitar su daga dukkan zuwa ga alaƙi kuma Allah ne yi kai ne gare su kuma sallama da zai mutu ranar alkiyama ita ce rana, gidan aljanna ita ce salama kuma Allah ya mutu ranar arziki girma lada mai girma ita ce aljanna Allah ya يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya sai wannan annabi إنا أرسلناك شاهدا للي مفعيتي كم الشيء بألهومك هو العزم بشيء لبألهومك ألا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على ذلك ويكون الرسول عليكم شهيدا فكان يتبقى من ذلك من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فتقول النبي mai shaida daga al'ummarsa Allah ya gama sallallahu alaihi wa sallam ina arsalnaka shahidan shahidan mai shaida wa mubashiran kuma mai albishir wa nadiran kuma mai gargadi mubashiran mai albishir da duk wanda ya karɓi sabon Allah ya yi imani da Allah da manzansa to Allah ya gama duk sallallahu alaihi wa sallam da aljanna kuma nadiran mai gargadi mai gargaɗi da duk wanda ya guje ne ga wannan sako da Allah ya aiko shi da shi ina kafir ya kawo hadisin aba bin yasa ya ce aba bin yasa ya ga abdullahi da amur bin al'ad yake da shi abdullahi bin amur bin al'ad ba ni labarin siffar annan sallallahu alaihi wasallam a cikin al'awar yake ai an siffar ta shi a al'awar da irin siffar da aka siffar ta shi da shi a cikin al'ur'ani idan ya Allah ya tabbata shi ina Allah da shahida ko mubashiran wannan ne mun aike ga mai jira mai arisha ko mai daga haka nan wa hilda lil ummiyin kuma mun aike ga garkuwa ga ummawa su ne wadanda ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba yake nan da abdi wa rasuli kai bawa na ne kuma manzo na ne haka tabbata daga cikin nan saurawa يعني لست بقدر ولا غريب ولا تنخاب في الأسواق كيف قدمت حتى قمت لو لم يكن الكوسي هكذا غليظا قدمت من وهلا شأن يا خليل فقوم وحده قدمت من هكذا وقدمت من كوس على عيبا ونسي لها لا علم وحلا يأتي سوى لو تكيوا بسوى هكذا وقدمت من هذا الحيانية في بعض zage-zage a cikin kasuwa ba ne yana da cikin tsofaffin wanda Allah sallallahu alaihi da sallam cikin kasuwa yadda la yajzi sayyi'ata bi sayyi'ata bai ta mummunan aiki da mummuna ba ka mummuna na masa shi ma ya ta ta da mummuna a walakin ya haku wa yanzu amma asa ita ce ya haku wa yanzu yana yin abuwa bai ga wani mummuna to shi zai yi maka sai ya yi ta kyale sai ya haka nan kasuwancin sa sai ya gyara kama ya shi Allah ta ala ya gyara kama to ruwan ta ya ce sun ko kuma zan da sallallahu alaihi wa sallam a cikin taura kamar yadda ya kawo wani Allah ya ce ta wala da kafirin wal munafiqin kada ka bi kafirai da munafikai kada ka san zuciyarsu domin Allah ya zo da asalama bil ardi yusuka an sabilillah idan ka fi yawa daga cikin ba a kusa da za su farga ne daga tuwancin Allah za ka wada su zai yi kayan da yi da wani da suke kamar da labar da suna farkon aya ya da mai tsakin da a wada su zai yi kayan da yi da wani da suke da ita za a kada a neman hakiwa da wannan sura ta buɗe haka nan ma Allah ya wada su zai yi kayan da yi da wani da suke da wada a da'u ka mutabatun cutarwarsu wajen cutarwar da suke ba ولكن ذلك هو الذي يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يجمد بالبعثين بالبعثين بالضبط يتفق عليها ولكن ضاع لها مقاليها فعلا أما تدوه بذكر بالسير في وقعه لما نبقى نبقى نبقى تدوه بذكر بالسير في وقع بعد أن الله على هذا الآن قبل يدوه في دفوه إلى مجال دفوه في دفوه في دفوه أما موجود بذكر في دفوه ba ma ba ba bai iya wanda Allah ya ma Allah ta mu shi'a ma yan ba bai lau amma dai zuwa sai ai daɗi ma wani to duk wannan sun farwa ne yau manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam قال في العلم كتابة المصدر إذا رأيت ولا أذى فكتبة توتر وتبين المعنى هو لا أذى فكتبة توتر وتبين المعنى كما لو أمن عليه وكتابة فكتبة أذى لأنه wata wakil ala lura dogara ga Allah Allah ya yi zama da kan abin da suke kai haƙuri ka dogara ga Allah Allah zai kare ka kuma Allah zai magance maka su kuma da zai ɗaukar kuma kuma da ɗaukar ka a kansu wa kafa billahi kuma ka wadatu da Allah wakili majalanci mai ɗauke maka kuma ka dogara ga zai shiga dogara ga dogara ka dogara ga wanda ya shiga kuma ka dogara da wanda ke da ƙarfi ka dogara da wanda ke da iko ka dogara da wanda ke da zartarwa haka nan kuma ka dogara da wanda ke da ilimi ya san hanyoyin da zai yi magaci na يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن

الله يا أيها الذين آمنوا يا قولنا بالإيمان إذا نكحتم المؤمنات إذا انفك أو لما تنوي ثم طلقتموهن تنفك تكيد من قبل أن تمسوهن عند بانك تعديل معناه عند بانك تعديل من أولوة تجد تعلم تعديل إيتام Allah ya fa malakum alaihim min iddah wata idda kuke da ita a kansu ta'taduna ha wanda za su yi ta alladiyya rabuwa da ona yake kenan wannan ajina magana akan ita kuma idda da take magana akan ita ce idda kan matan da aka aura aka saka ba tare da miji ya tare da ita ba to ba da da ka iya cikin mata yau kuma ka da ita ba wani aure ta a wannan da da wani aure saboda ba da ita dama da ke sai da mu shine ta kammala ita idan ka tafi mata ba ta auren wani bayan ta ko rabu ita har sai ta yi idan mijin ba ta yarda ba ta auren wani bayan ko mijin ta har sai ta to wannan ita ita ce wannan gaba Allah ya ba mu jidodin kala kala wace wace ce normal normal wace mai al'ada ita ce idda ta talata ta kuro in tsarki uku ma'ana jinki uku ko tsarki uku ko da zawa na malamai matar da take kuma da yin al'ada saboda karanci eh, shekaru ko ko ta wuce yin al'ada saboda yawan shekaru to su kwanciyo inda su shi ne da za ta kashe kwarai za ta shiga na wata uku matar da mutum ya rasu ta kuma za ta yi wata hudu da fara mu wannan shi ne inda ta kafin ta aure amma da sharafi kowace idan ba ta da ciki duk wani da shi a cikin su to inda ta shi ne ta haihu matar da mijinta ya rasu ya wata da suke inda da ba wata wata da kwana goma ba a haihu wata idan ta yi ba wata wata da kwana goma shi ne da ku ne da auren idan kuma wata wata da kwana goma suka cika kawai haihu wata ta kira haske ta haihu haka nan matar da mijinta ya rasu ta tana da ciki idan ma inda ta ba kuma da sarki da ke ko al'ada ko jini ba haka nan ba magana wata uku ake yi ba ana magana haihuwa sai ta haihu sannan ta kammala ita to amma irin wannan wacce kudi ya aure ta ya rike ta mai tare da ita ba to ita ba ta kawai ne ibn Jibril ya kawo ku sau kusa da dama a cikin wannan aya gaskiya ne wannan aya daga cikin inda ya zo a alƙur'ani sai ma ita kaɗai ce inda aka ambaci kalmar da ta hayan kyau ila da ta hajjawar mu'minati amma ana nufin ƙulla aure ba tare da ba yadda duk inda na ta haika cikin alƙur'ani to yana ɗaukar ma'ana abu biyu ɗaura aure da kuma faruwa haka ta wuce sai wannan gudun ne kadai ke zo da aka ce da ka katamul mu'mina da kan wannan nasu ko wannan min da an tawaddu wanda sai zama da ka a nan ana da kullu aure ba tare da saduwa ya biyo baya ba yadda wannan haka ne da ayat tana nuna har ila da cikin hukuncin ake dauka shine cewa ba ka mijin ba sai bayan ta aure ta in ka aure wata to daga bayan da ka yanka take ta. amma ba ka aure wata ba ka yi ba ka take yake ba ka cewa na da ke na aure shi ma jin da ku yadda ba ma da yazo a mazhabar imam malik da mazhabar abu hanifa a gurin su kana ce in kake da mace ko na aure shi jin da ku to ana kulla aure ku wadana haka yake mazhabar yake kuma haka da biya da mutawai su malikiya sun takaita a kan matan da ta ayyana cewa in na aure shi jin da ku zuwa na biya ka da ko da ba ka ayyana ba kai sun kace duk ba ka da na aura da to har abada da kai aure da wanda ka da kai aure ka ba zuwa ruwa kwallo kana da zuwa da asiya to haka ji ma da abdullahi aure da to haka ba da biya to da ka iya yi wannan mutum mutum da ke da kawo da dama kuma ya kawo inda Allah ya san kuma sai ku wannan ko Allah ya san mace ku wannan ku ba su mutu'a kuma yin da mutu'a ne shine kuici kuici da ruwa idan za ka tafi da mace to a kan ba ta wani abu wanda zai dan sauƙaƙa mata zai gaba da abin da ya kawaka Allah yana kawo wasu da yawa a gurare cewa ba tsalle ba mace uku na uhunna wa tsalle uhunna da ranar jamila da sauransu a nan ba Allah ya ba mace uhunna ku ba su mutsa wannan mutsa tana da matan da ba su tare da ita ba haka nan ma yin mutum ya ce ya ƙunshi nau'i biyu matar da ba matar da aka tafiye da ba a zaɓi da ita ba nau'i ne ta kowace ta riga an yanke mata sadaki wanda ta riga ta ce sadaki ke dubu ne dama sadaki biyar waje ba sai wani an sadu da wani idan ka ba ka maka tare da ita kaya mai kyau amma wajibi yana waje ba dole ya hau kanka idan ka sadu da ita idan mutum ya yanke mutum ba shi sadaki naira dubu ɗari aka daura aure a kan sadaki naira dubu ɗari amma ba a bayan ba za a bayar da baya da aka ce sarki ya zo ya ɗauku kafin ya tare da ita bayan ya zo sarki ya abu kafin ya tare da ita to wannan kaga yana da tana da rabon abin da ya yanke wani inda za ka wani da lafi mu hunna min kabi da an zama su hunna wa fara da su da hunna da ba ne su ma da rabon abin da kuma yanke za ku ba a zama da ya yanke mata tare amma wanda ya yanke mata ba ta ce ba kaga ba da komai za ka rewa da cikin malamin ta ce wannan ita ce wanda take da mut'a ta dole ne a ba ta mut'a domin ita ba ta da dole ita ba ta da ka aura in ka sadu da ita ta cancanci da ke kamila idan ka auri mace ba ka tare da ita ba amma ka yanke ka ce ga sadakin da za ka bata to na ce Allah ta'ala ya ce za ka ba ta rabon abin nan da za ka bata na rabon sadakin da kake yi tunda ka ka amma wata ta kawar ta saba ta ambata ba ta tsaya ke ba da rike ta ala jina alaikum wa alaikum wa ta ba lam ta ba da wanda afiru da wanda bari babu ne ne gule gule wanda take ma san da ba ku tare da su ma shine Malam lam ta ba so wanda da ta firu da wanda bari da kuma ba ku yanke masa ke ba kaga ba yanke sadaki kuma ba ba ba ba ba ba وانا شيني أمجئكم كما أجل وأردتم تقبلونهن فبينا ومجئهن على المتع قدره وعلى المكسر قدره متاء بالمعروف يقضى تقبلونهن تقبلش أظن أدنى كثير أظن الذين سوق الرامس والولد جارهم وجد wanda ke da sarari ya ba da cikin sararin da Allah ya mata wanda to wannan shi da haka wannan shi ne kamar ce uhun na kuma ta irin wannan wasu awar ta mai uhun na kuma ke da tasiri shi ne sai kuma ta sai da ra'ayin jami'a zaki mai kyau ba tare da wanda tarawa ba tare da cutarwa ba Allah ya wala sun ce kuma da rarar da ta'adalu sannan ku sake su take cikin mutunci ba take cikin cin zarafi ba babu cin zarafi babu zagi babu wulaƙanci babu komai a yi saki saki mai kyau haka na sai hadisi da ibn kathir ya kawo na wata bayo Allah ta aika ta Umayma bint Sharahil wannan wata bayo Allah ta nuna da kana da aure ta aka kulla masa aure da manzo Allah sallallahu alaihi aka kawo da ranar gadiba za ta za ta gadi kaza hannun da akan hannun da zai kai zai ba ka so ta janye hannun ta shi ga nan yau da Allah sallallahu alaihi ya kirawo Abu Asir yace ya tafi ya kama mata mut'a na tufani يبعد الفقاتي عن طريق المنحة فلا نسأل الله أن يجمعنا الله ولا أقول لأولي فأولي فنقضى أن صلى الله عليه وسلم يمكى متعة ومن أنت أبو أسير يتفي السامة أمك الشوشاء لذا أباس أمك يمنع متعة دون شيء وانا حياة الآية تدعى إلى شيء يوم نبيه يا أيها النبي إنا أعزلنا لك وما ملكت يمينك الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات ظالك وبنات وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إن للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها

آتيت أجورهن وأنا لتبان أداة فأولي سنة كما صلى الله عليه وسلم يا متو يا ولد يا كعب أقول لي أورا تموتوا da sauransu abubuwan da suka rasu da a rayuwar mutum sallallahu rara da duk wannan da ka ba da sadaki ta da wani halarci gare ka ba a iya mace maka ba ba a ce mace sai guda wani ba duk mata kowace mata mazo ke so ya ba da sadakin ta ya aure ta da halatta gare shi wa ma bala ka tilminu ba haka nan an halatta maka matan da daman ka suka mallaka su ne da wuyan kuwa sai da Allah a ba Allah wa alaihi da cikin abin da Allah ya maka Aiki shi ne ganima cikin abin da Allah ya koro maka daga ganima ana samun mata cikin ganima wanda mace tana halatta ilmin ilmin wanda shi wannan bin ilmin zai da iyaka mata na aure su Allah ta da samun sun guda hudu amma nan mallakar dama na ku yabu da wannan Allah ya iyaka ce ma Allah ta halatta da sallallahu alaihi wasallam bayan matan ta da aure haka nan ku yabu لو صلى الله عليه وسلم يقول أبي أبي وعليا الفطرية لو صلى على عليه وسلم تعبى تيمع تعبى وتيمع يبلع هذا هو ريحانة النظرية ريحانة يكتبين الكل نظير إذا وجدت الرسول صلى الله عليه وسلم بعد تيمع أقول أبي هو wanda asalinsa a matsayin irin waɗannan bayi ne amma magana Allah ta ya 'yantar da su kuma ya aure su لذلك أقول صفية بنت قيد الأخضر وتقويل الأوانسة والأوانس تلك الأحزاب ومسير أم الأوانسة الزوى لتنزل قريشا ولتدخل نوى أتنظر في أسوة صلى الله عليه وسلم وأنا قويل من الأخضر تسألوا في الأفعية حتى ما ننفيه في جميع أو تسأل صفية من قيد وأنا هذا سنة الأباد ثم معي shi ne tana aure da wani daga cikin da yahudi nan da yake ma don babban kafin wata rana kawai sai da wani cewa wani haske ya ci wa ɗaki haske mai girma ta yi mutum da mamaki sai da gaya wanda mulan ya ta sai suke sa ta wani mafarki cewa wani haske ya ci wa ɗaki ta sai ke kina nufin annabin nan na larabawa ta ba ta da ya kama ta kukantiya a ce ishara ce Allah ya nuna mata haka samun da cikin bayan har a bidiya sai ka je ki an kalmi sai da cikin sahabbai wanda wanda Allah ta lafiya ne cewa malaika da gina na yawan zuwa cikin kamannin da shi ne bidiya ne na khalifa al-kalmi yau da ya rasu da ta ba da ɗaya mana daga cikin waɗannan bayan ta da yake duk ka ɗauki duk wanda jama'a sai ya tafi sai ya ɗauko tafiya ya dauke da wani sai ana kuzar na waɗanda zai iya ya ɗauka yan shugaban yahudawa ce ku yayi da afdar ba ta dace da shi ba da kai ta nan sana mai ke dawo dawo na mai dube mai ce ko ka bai da iya ka ɗauko wata wani sai da bai ɗauko wata wani da wani sai a ɗaukar da zawo a rai wata ya yantar da ita a ga da wani da sanar da ke ke zo da bai ta wani ya rubu ya عمر بن يسلسة إذا يأوجد يكلف ذات التشكيل ينفر وزيوان فهو ان الله قال الله عليه وسلم يبارع بثاني هذا هو الله صلى الله عليه وسلم أبدا إذا ميمونة بنت الحارث أي جولية بنت الحارث جولية بنت الحارث إذا ما حدث إذا أبني المختلف أبدا إذا ما قام zai gabata hannun sabit bin tsaye bin shamman da zama kwarewa ke da sabit bin tsaye bin shamman shi kuma sabit bin tsaye bin shamman da yanayi nigeria ne ta cewa zai bata da tafi da ci gaba da neman kuɗi da ya aikin da ta iya sana'a da ta iya shi ne ka kawo mata kuɗi kaza da ta iya kawo mata kuɗi kaza to ta zama ya yi aiki ita kuma wannan za ta kala da labarin da da mai biya sabit bin kai wannan kuɗin da ya haza mata da kawo sai ya aure da biyan wannan kuɗin shine sadaqin ta to da duk waɗannan annabi Allah ta'ala ya halatta musu Allah ya ce wa banati ammika wa banati ammatika haka nan da biyan bakwanninka bakwa shine dan uwan uba to da ka yar dan uwan mahaifinka kana iya aure haka nan wa banati ammatika da biyan wa gwannan da ɗan uwan uwanka mata da ɗan uwan mahaifinka da ƴar uwar mahaifinka kowanne a cikin da yake da ɗaya to kana iya auren ta halin da ya gare ka haka nan ma gefen uwa su ne kalin da kala gefen uwa ƴar uwar mahaifiyarka ita ce kala ita ma kana iya auren ƴarta haka nan ɗan uwan mahaifinka kawo ka shi ne kare ka ba na ce kare ka da ɗan uwan kawo ka ba ba na ce kare ka da kuma ɗan kwaɗiyan kwaɗiyan kawo ka kana iya auren yan kawo ka haka nan kana iya auren yan ɗan uwan mahaifinka duk waɗannan ɗan uwan mahaifiyar da ta ce mai sun ala duk waɗannan Allah ta'ala ya halatta maka ibn kasir yana cewa ah, wannan da Allah ya ce an rika wurin namiji da Allah ya ce ba ta an ne kan ma za ka ci amma shi kadai ba ce a amama ba amma wurin mata sai aka ce ba amma tika haka nan wurin mata aka ce ba za ki tsari ka ba ce ba za ki akawale ka ba amma wurin mata ba ce ba za ki lalace ka ba za ki kana tika yake don da akwai hikima hikima shi ne na rinjayen da zai tsada a kan mata wanda ke da shi wanda ya abu shi guda shi ko wanda bai kai shi bibi ko bai abu da ya kawo misalai da yawa cikin alƙur'ani wannan sifa ce mai kyau ya kawo misalin zulumani wa yumuntu kun yana zulumani da kyau kaga zulumani su annora shi da haske an haske ke da ɗaukaka kan duhu to da ka abu haske shi kaɗai shi ko duhu ya ka ce zulumani haka ne kawo inda yake cewa eh, wannan eh, an jamili wa shama'il sujjadan lillahi إلا بعد أن اليمين والشمائي اليمين لأن أمتيت لا أما شمائل لأن أمتيت بجمع بالدبو لدون وانا مهمتي من الاسمال وانا لطيفة شريك أو هم عندنا لكم هو أنا هذا يسامون سوى وانا يمون وانا توسعي فكي داوى نعدين المدرس يتأتينا يوم داوى أو daga cikin tsaurin su ta kai da cewa ba a yadda mutum ya auri mace ba in tana kusa da shi sai ya zama na akalla akalla matar da za ta aura ya zama na kakan in za ku haɗu ma sai dai ku haɗu da ita a kaka na bakwai da kakan da ba da za ku haɗu a kaka na farko ka ga wata ba na ga wannan shi kaka na farko za ku haɗu saboda ƴar bakwanka da ƴar amurka kuna haɗuwa a kakanka na farko da kakanka wanda ya haifi babanka da wanda ya haifi babanka ko wanda ya haifi babanka da wanda ya haifi mamanka ko wanda ya haifi mamanka da wanda ya haifi mamanka ko wanda ya haifi mamanka da wanda ya haifi babanka za ka ga kaka ne na farko kaga shi ke nan hana shawari amma ga da yawa sai an koma da baya aƙalla ya zama da kaka kakan da zai hada mutu ne kaka na bakwai kafin ka yi a wani kada tsawon a wani yawa su ko da tsara yake sakacin da su yayi yawa sai da wurin su mutum na iya aurar hatta ɗan uwansa ɗan uwansa da suke uwa ne uba ne ko uba ne ko uwa ɗaya tana iya aure ɗansa haka ne ɗan uwansa da suke uwa ne uba ne ko uba ne ko uwa ne a nasara tana iya aure ɗansa ne da duka ga zai ke da ta ba a tsawala da ya yahudawa ba kuma ba a kusanta ba da kuma a yi zaka a wuri ɗan uwansa ko ƴar ɗan uwansa sai aka ɗaga zuwa ga kaka kaga da aka cika wuyan dan kuwan ka kaga za ka auri wanda uban uba ke haka to amma aka kaga zuwa kaka wanda kaka ke hada ku to kana iya auren kaka guda ba sai ka ba kai ba to wannan shine takaitarwa da musulunci Allah ya ce wa zaka kala da hajar na ma'aka wanda kai hijira ta da kai ruwayan malamai da yawa shi ne wanda kai hijira da ta makka zuwa madina da yar uwar manzo sallallahu alaihi wasallam take amma da yar amma da yar gwagwar da ko yar kawon da ko yar gwagwarsa yana iya auren da ne kawai da hijira amma an ba da hijira ba to ba hana ta mutu ba sai da kuma ya kawo sana ummu hani binti abi talib ummu hani yar uwar sai da ali radiyallahu anha zalla sallallahu alaihi wasallam ya nemi auren da mutum ne aure ba abu tsarin ya ce wanda ya riga ya yi musu alkawarin ya ce da ba dan alkawarin da ya wasu ba gaiwa ya hana mu Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gaiwa ta ba alkawari ya riga ya alkawari kuma alkawarin da za ka bayan dole ko da wancan koyar su wanda Allah sallallahu alaihi wasallam bayan fatu makka a nan sallallahu alaihi wasallam ne ne ne ne da aure a wannan karan da ya kawo ne ya ce wannan uzuri kaza da kaza da kaza kuma ta biyu kan su da uzurin da shi ganin sai ya kyale sai mai aure ta sai daga ba Allah ta fada wannan duk da kuma ga ko ma da a ce ban da uzuri da ni ban cancanci wannan Allah ya aure ni ba saboda ita ba ta da cikin waɗanda suka yi hijira ita ba ta hijira ba sai ta tana daga cikin kulasa wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya ci garin makka ya ce ma za ta zo nuna ne fa'ilun bikum يقول جاءهم كريم ومن أمر كريم لكي اذهبوا فأنتم الخلفاء لكي تؤمن بمرأة من الخلفاء ولكن لو نيجي لو معنى هذا الشيء ما تبين أن أمر السكين أقوى معي فتقوى أقوى معي بأساسيا ضربة سلبيا هاوسة في وقت التي هاجرنا معه هذا مرة مؤمنة ثم هبت نفسها للنبي لما كانوا من عائلة بعد أن تكلم الله mutum sai ya rasu da zai na bada kai na gari na ta'awiyar da fara to wannan ya halatta ga wanzo su kai in arada annabi an yasaki Allah bai tsira ta mata bai tsira ba ta da kanta ta bada kanta gari da ta'awiyar da ba sai in ka ga dama in arada annabi an yasaki amma magana wani shi kai alida wannan kai Allah wannan ba tare da ta da mata da ta bada kanta ga mazo sallallahu alaihi wasallam mazo na kan shi kan auren ya kullu ba bukatar da yake kamar da kuke da ba bukatar ya ce ba bukatar da kadaki duk a aure ya riga ya kullu kama wannan da mazo sallallahu alaihi wasallam sauran mutane ko ne mutum zo ta bada kanta gare ka kana iya auren da amana da dai kamar ne ma da wata baiwa Allah a masallaci da ya rasu da na ba da kai na da kai ya da kalla ta cikin jeda da ya kauna kai shi bai ke komai ba aka ɗau lokaci tana jira da an kada masa sallallahu shi mazo sallallahu alaihi wasallam bai da niyyar aure amma kuma saboda karamci da kyakkyawar ɗabi'a da kunya irin na mazo sallallahu alaihi zai iya ce maka ni ban da bukata ne annabi shi bai ce mata komai wannan nuna mana kyawawar ɗabi'o'i na mazo sallallahu alaihi wasallam har wanda da cikin safin da ya alama manzo zai bukata da ne zai ce ya rasu da in ba ka da bukata da ne ni a wurin suna da bukata dan sallallahu alaihi wasallam ya ce to kana da abin da za ka ba da ta da shi ya tsaya da labar da kowa yadda ya kuka nemo ko da zobe ne na karfi da kuka nemo a samu wani abu da za ka ba ba an sai ka biya buga ya buga ya buga ya buga ya dawo babu kuma lokacin talauci kuma cikin saboda a ce mutum ya tafi ya nemo zobe guda ya kara a cikin abokanai da yan uwa an tafi da bayan wanda zai kama mata zobe guda ya kaure zobe da ke nema a baya ga ya ce za ga kuma ta ya kasa samuwa wannan ta فعلا صلى الله عليه وسلم نسيت ما ما أتى من القرآن من كل الإسلام إلى القرآن كان ولا كان القرآن يا رسول الله لا حتى جنابية سورة كذا كذا كذا كذا يجب إذا كذا وصلتها على ما بعث من القرآن ما أولى ما كذا أقول لك كذا كذا كذا القرآن هنا الذي أولى مثلا يتبع القرآن بكل شيء ko ya aura mata ita a hanya karantar da ita alkurani to ga ita karantar da ita alkurani an samu wani abu mallu ta wani abu ake nema kaga karantarwa aiki ne ya isa da wani aiki zuwa gare ta to da haka wannan wannan zuwa Allah ta ba bada kanta da manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaba da biya da aure ta kuma wani ne baya aure amma shi wannan sai da sadaki amma ana wannan Allah ne kai bukatar sadaki amma wannan manzo Allah ne baya da sai da kawo sadaki da Allah ya kula masa aure a kan sadaki يلا في فكر إلى ما أردنا عليه في أزواج التي تبقى من المحب هذا مفرد فرض بيع ومن بيان المقصد من من من نار في سوى فرض في أسامة عمى وعلى الواجه تسوق لا قال لا يجوزا أقول لك مكان أحد مكان ندك مع ذلك أقول لك ذات الأوراق الله يتكلم في سوى ما كان قوة من تلكية أوراق مظلمة لبن في الأولوك ألا يتكلم farallan ba sa wucin mace hudu da aure wa ma mana ta tsaimanin haka nan Allah ya halatta mana abin da daman mu ta mallaka na ku yanzu su wannan ba su da iya ka ta ta hukun za ta yi wata ta wala ba amma dai ba ta na aure da su ta guda hudu kamar da Allah ya ta kanna ma su zanna a nan fi azwaji kuma Allah ya san abin da ya wajabta mana dangane da matan mu shine mu ba da sadaki yanzu ba da sadaki sai an kulla aure da waliyi la nikaha illa yin waliyyin wa shahidai halin dole sai an kulla aure da waliyyin mace kuma dole sai an samu shaidu an tsalla guda biyu kuma dole kuma ba bada sadaki wanda ke abin da Allah ya farlanta wa duk auren da zamu kulla na mu ba na mazo ba amma shi mazo duka waɗannan ba muna kulla aure ba tare da sadaki ba ba tare da yi ba dan Allah ya ya halatta mata an gane ko wannan ke da sai ce sai la ya kuna zai ka hara Allah ya maka gare da muka ka samu wani kunci ka ka samu damuwa Allah ta'ala yana kaunata Allah ya bibita Allah ya ba ka daraja sama da tasu kuma domin Allah ya nuna musu wannan daraja falala Allah ya ba ka yana ba ka wannan ka ka samu damuwa Allah ya halatta maka mata duk wacce kake so duk mai faɗa da ɗaya ka faɗa maka don mai sashen manzo sallallahu alaihi cikin yahudawa da yan kwariyar dare sun dare da su faɗa ba tun da allah ne halitta ba da ku da ce mun halatta maka da kai ya rabu da alaika har وكان الله غفورا رحيما كما الله يا أبدا شيء كل أذى وما بيبوشي وما بيبوشي وما بيبوشي وما بيبوشي kuma mai yawan yin tsaye gare ta da kuma mu ne gaba kaya Allah ya sa mu cikin waɗanda Allah ke kai kansu الحمد لله رب العالمين akwai labari da ake biya da dawa da cewa za a yi temperature za a yi tsananin zafin rana kuma rana za ta buɗe kuma temperature za ta ɗaga a wani yankuna na tsakanin har da wannan da ke da kwata shi dole a ƙarshe duk da matsala a sai an yi hasashen abu kaza zai faru kuma hasashen zai taimaka maka kai ka ɗau mataki idan ranar ta auku mai zai kuma ana maka shawara kai da za ka yi da za ka yi da za ka amma ne ba a gudanar da wani hukunci sai a biya duk wanda ba rufe da akan hasashe ne hasashe ta yi wuya auku ta yi wuya canza saboda ta tsara shi a yi wani kawo ba yanayi ke kawo ba Allah ke kawo da haka Allah da ya tsara abin ya taho ya nuna ga abin da zai auku yana iya sauyawa kamar da muke gani wannan yanayi ba karamar tsananin zafi ake yi ba amma duk yi wa Allah za mu yanda Allah ya rufe sama za mu ga rana ba ta fitowa wanda sai wani hikima ce da Allah wanda mu sanar haka ya taimaka mana mun san irin baiwa da Allah ya mana domin waɗannan kwanaki a cikin duk wanda yake da rana ke gudawa ya san level ɗinta ya kai amma hikima ta Allah ba ta ɗauka zaɓin Allah ya kai za ka yi da wani abu kamar muji kamar gida gidan kamar mai ne ga shi da ne kana gari a zama sai a yi kama bai domin haka wannan duk da ne da Allah ya fara da za mu gode ma Allah kai kuma duk yadda suka yi hasashe Allah sai ya ga dama ya zartar da wannan abu sannan idan Allah ya zartar da abin ya zo ga abin ya kai level yadda ake surutu shi da kai to wannan al'amari ne na malamai malamai ke iya fatawa idan zafin ya kai ya zama da azumi ya ne wani yadda wani gari kuwa wannan haka ce ta malamai manyan malamai kada mutane su nuna maganganu a kan wannan ba ka da ikon kake mutum ya ake azumi sai kana da mutane da a wurin Allah كيف كانت باطلة مدينة كما كانت فتورت أجل أمن كيف كانت مدينة كيف يقول أن الله دون أن الأمر مني لما أن أمين وقلش إذا إذا أمين يعني هو بعيا وما أمين يكي ما لويت تكبر تلل لما الدنيا في أجل متأمين أجل أدمي دون هذا الأمر مني أن ما أن أمين هذا كمي تزدوى شون الأمر كما مدينة دوك على أمة دون هذا أمر إيكا هو الوقت هذا هو يأخوة أجل لا يحدث فهو zai ɗaukan waɗanda nauyi wanda ba zai iya ɗauke su ba a gaban Allah Allah ya kawo da shi ana saka mana da alkhairi da saurara da kuma shi da wata ramadan da jira na da Muhammad sallallahu alaihi wasallam da manzon Madina har kala mu ina tambaya da cewa ne hukuncin wanda wata ta kone shi sai ya mutu shi ko ya shahada ta zubura ko bai ya yi shahara in sha Allah kan sallallahu alaihi wasallam cewa al-hadiyu shadidun wal hadiyu shadidun da sauran yakin shahidai da dama bayan shahidi na gurin yaki mata da kan wata gurin haihuwa ita ma shahidiya ce haka nan wanda miji ya rubuto wata in ba ta mutu shi ma shahidi ya mutu a cikin ruwa shahidi haka nan hariku wanda Allah ya ba yake shi ne ke zama ta guda biyu sai inda wanda yake kwana wajen ta yanzu ko da yanzu ita kuma take ba shi haɗin da toshi ko ya halatta da kuma kuma wancan ɗaki wani wancan ko a ƙarfafa don lawa kana iya mata gargadi da kasa na san wata na wata da gargadi da wallahi bai yi wani zan ko wannan to idan dai haka za eh, ta ce iya na hakura ta janye عن ذلك الحكومة الأولى تقوم على الشعب أن لا يكون فيه بعد الظن وأن الأولين هم بعشقان وإن تجاوب وأن أعلم وأن أعلم وأن Thank you. وانا بيرك اسم سنة الموضوع صلى الله عليه وسلم وانا بيرك اسم سنة الحفاظ سوى مسلم المسعود وانا صبر وحفاظ صبر وحفاظ صبر وحفاظ نبي نتفع الامر المسي يزيد آبه كبه يا ما أعطي ويحلوه سسونا أخوة كثير ويشي وانا بيرك اسمين شريعة من هذا الوقت وانا بيجي أعطي هو بيتماشى مكانيتي بوي وانا بيجي أعطي بيتماشى مكانيتي بوي وانا بيجي أعطي بيتماشى مكانيتي بوي وانا بيجي أعطي بيتماشى مكانيتي بوي وانا بيجي أعطي بيتماشى مكانيتي بوي وانا بيجي أعطي بيتماشى مكانيتي بوي وانا بيجي أعطي بيتماشى مكانيتي بوي وانا بيجي أعطي بيتماشى مكانيتي بوي وانا بيجي أعطي بيتماشى مكانيتي بوي وانا بيجي أعطي بيتماشى sai ya yi tsaro ya ce shi da gaba ya kuma da kai sabon niyya shin ya ya abin shi ke azumin nan nan koko kuma ya tsaro kuma ya hana shi baro da aiki ya dangana ga lokacin da ya ce suna ya ce idan ya yi tsaro na gama hannun shari'a da tsoron ke da gari da ke fitowa a kai idan alfijir ya fito to ya yi zaura lau ya yi seminari a lokacin azumi wasu malamai suna cewa azumi shi babu shi duk wanda ya ke da ya a lokacin azumi to makarfin da nuna zuwa wani barana wani wanda ya tuna ya ana wasu malamai na cewa ana wata ya kai to za ka ga wannan yanzu sai mai yayi wa kansa da ya mu zai amma har wasu na ganin zai ake ji kwata kwata kuma ya yi kokari ya gyara shi kansa ya tuna ya yi da dama sun ce haramu saboda Allah yana cewa lafi na mutum ko mutum ha ta nuna illa la zuwa ji an wa mana kuma ya mutum shi abin da aka ce ga tsare mariki a zama sai mutum ya tuna ya

mutum ya dinga wasa da albarkarsa har mani ya wuta shi ake kira istiklali to za ka dinga yin wannan mutum cewa mummuna a ce ko wani mutum har Allah ya sa mu dace a ah, Rokala wannan yana kara matsalarwa da shi a biya da kuma hankali don gani da masu rubuta sako ga ainihin social media ko kuma lori ko ga inda kasance shara da rubuta kalan وكالتالتم وكالتالتم وسولا شواتي مسلمة هذه مسلمة أكرمك الله تعالى شيئا ما أكرمك الله يا نصف to Allahu Allah irin wannan bai a shi wa abbreviation ana rubuta salam kuma na gaba salamu alaikum idan ana gane ma an gane amma bai rubuta ta kun kuma ah ya ji assalamu alaikum idan ya gani ko والله أعلم ولا أعلم ko ce ke ce bakon marayu da masallaci da muka faɗa jiya ga lamar da aka karanto ba ba za a karanta lamar a akawun da muke amfani da shi yanzu can furari sabon akawun da masallaci yanzu zo ce da akawun da ma'aji na masallaci. Karnar Allah, Assalamu alaikum, treasurer na wannan abinnan akawun nan shi da shi da zai abubakar babban shaka akawun nan ba a kuma da aka wani shekar da 2047 2047 08 48 92 zai zai karanta uba 2047 08 48 92 banki uba telefon number tashi

kamar da muka kuma taimakon kashin biyu akwai taimakon marayu akwai kuma taimakon matan lafiya da gudanar da ayyuka mun yi bakon ɗaya da cikin manyan malamai wanda wata da kuma shi da zai ɗaya da cikin manyan malamai kuma ga su da ƙarfi ke karu hakika al'amarin haka yake mala da rahama kuma fadarawa da daga cikin manyan malamai wanda Allah ya musu baiwa da kare ilimi da yawa. Kura ka ɗaya ɗaliban ilimi da ke buƙatar samun ilimi ثم قبل من يسأل الله يقولون القرآن لإلى من تعليم لإلى من لا يرسي قال يا رب العالمين أنا نبوي هلا هلا هيكي هي وعناك كيف يلا نبوي على الثمن ونجوة أقول لبوت أقول قوم بأن يجب أن تدعي أقل قام بشعرين المهنين أقول لو أعيش بإلى من لا يرسي من من من لا يرسي دينا كانت تسلحك عبد الرحمن عمر بعض رواه إذا الميوان سيحل يمس الميوان اليوان كما دامات تتعلمين إلى من har ilimi daga gare shi Allah ya masa ilimi da yawa muna roƙon Allah ta Allah ya tsawaita rayuwarsa Allah kuma yi wa wannan ilimi na shi albarka Allah ya sa a amfana da wannan ilimi wanda kira da kalaman ilimi mai da hankali da wannan bawa Allah Allah ya tara masa ilimi da yawa su samu abin da suka samu na ilimin hadisi ilimin larabci ta kowane ɓangare da lugga da nahawunsa da balagarsa da adabinsa da aburinsa da Allah ya masa ba ai shekarun da muke gani ya ka zama shi kula da shi a rubuta shekarun sa amma a cikin kan wallahi Allah ya masa baiwa da yawa muna roƙon Allah ya yawaita mana irin su Allah ya tsara wa rayuwa albarka wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik قلت بسم الله ما ما مرة أنا عايز مرة تفضل Yeah. الله samu da suke yi duk abubuwan da muke yi yawan samu da suke yi kuma mu da wanda muka tashi ne wanda muke karatu da zaba da wani da hannun samun da kyawa da kuma hannun samun da kyawa kuma wani abu da ya duka wajen kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma